kanta ita mace ne ta fara girma ta fara samari komi zai iya faruwa da ita amma maganar lesbian sai ku zo kuna wai jarabta ne daga Allah ku daina ma Allah sharri ke kika yi niyan zaki Allah bai ce ki lesbian ba Allah bai ce ki ki nemi in kawarki mace ba har kike tunanin cewa mace ta fi namiji a gunki ki fita ki iskanci ki ga ko zan zage ki ba abin da zai sa zage ki ana zagin ki zan kawar da fuska ni ne kuma nema na kuke na gya mu ci gaba da nema na din nema da kuke ba zai hana ni fita ba nema na da kuke ba zai hana ba zai sa in daina yin abin da ke gabana ba nema na da kuke ba zai sa in duk wani abin da na yi niyya ba saboda ko da kun same ni in kuna tunanin za ku iya mun wani abu in ana ku tunanin za ku iya ba za ku iya min abin da Allah bai riga ya nufa zai faru da ni ba na yadda da wannan saboda haka ina nan ina jiran zagin ku ba zan daina ba ina kun ce ku ɗan kutumar buro uba ne ba za ku daina ba lesbian ku ci gaba wutan ku daban ne wutan ku daban ne tango kuna gani kuna gani kuna ji kuma kuna karanta ko kuna gani ya yan mata masu lesbian din yawancin su suke kare ya suke karewa ya ake ya karshen su din yake kin dan samu kuɗi maimakon ki taimaki iyayenki da suka haife ki kin zo kina ce min wai sweetheart ɗina ga wannan ki je ki biya ma kanki bukata in ba tsinanniya ba wace ce za ta irin wannan abu babu ita saboda haka kun ga dama ku gyara ku ga ku gyara duk uwar uban su ɗaya na riga da na mu idan dai ni ne gaskiya ba za ku iya ba batun initiative ne ina ga yanzu for how long ban ga ko step ɗaya kun taka ba da za ku ce za ku initiating ina to ba na tunanin za a yi ta a wannan duniyar sai dai a wata duniyar daban idan kun ga kuma za ku iya you push just try your luck and see maganar lesbian ne na fara kuma ban dena ba kuma in ba zan dena ba dama na yi shiru na kyale ku saboda ana watan ramadan saboda haka yanzu an gama ibada za mu ci gaba daga inda muka tsaya ku ci gaba da sharing layi na ni kuma in ci gaba da zagi kuna mun ina muku kuma ko da kun daina idan haka ku daina lesbian din ba ba zan daina magana a kanku ba saboda haka na gode ni ce taku ne mai zagin ku na wani lokaci za ku initiate ku huta lafiya